a matsayin ita ce kwakwalwa shi ne yake a ƙarshe ƙarƙashin da mutum ko hmm? ka gyara kayan ba zai fi yanzu jirgin ne ake da shi ba dai ka ba to ko ake shi idan ka yi na duba da dai وليد إذا كان أمر حسنا كذلك أي وما من مجد أن يفعل قال قلنا الجبال لكن ما بلغنا صراحة الأرض بقي قليلا ما دام الناس تدعوه ويستجيبونه سبب لسبب الناس يبكون وتمسك بصيرا ما هذا وقت الخلال لكن على قليل يمكن أن يبلغ الناس مقاما تكليه وهم ويذهبون لكن هناك بعض الآن بدأ تكلمهم انظروا ديننا انظروا أعمالنا انظروا ما أمامنا انظروا الآخرة ينظر إليك نظر المغفي من الموت لكن هناك جماعة حتى الآن الدين له قيمة عندهم وسجارة بقي قليل لكن نحاول ونجاهد ونعمل جدا حتى يأتي الله الشيخ وهناك عصيان وهناك كبار لكن لا علم عندهم نجاهدهم بالعلم وندرسه هو أحسن بقية حتى الآن نرى بقايا tunda zan ba duba za ka yi magana da mutane ka ga wani na kuka kana kuka yana kuka hmm? a wanda yake muku jiya ka tattara kayan ka kafa a jaka za ka fita ka gudu ka gari sai ka ga wani yana tambayan ina ne wuri ba na ji labari mutanen kirki ne na ruwunan ku ka gudu ka ji ai ba wani kawai ba gudu in ka shiga za ka tsara kayan ka shiga daji ga ban ka ba gudu da kuma a to ba za mu ga ko ina ba da sauran mu je ina shi ita sha'arra fil ardu wa azlamat as-sama wa dakhara al-fasad fil barri wal bahr min zulm al-fajr wallahi haka yau kafa ma kyar mata ke kike shi da rari tsigar jiki yanzu hankalin kafa ma a kashe yake eh? abubakar yin muguntar da da ake kashe jama'a da ake cin amana da ake karairayi da ake malam kafa kansa a kisha a rafil abu kuma sama ta yi ba shi yanzu inda za ka inda za ka fita za ka ga duk inda ka nema nema nema abinci a ba ne na maganar Allah illa nazar wanda ta ta'afa dai yanzu ta bayyana fil barri wal bahr ta ga wannan gana a ko'ina dama duniyar gaba ke ta baro ne da bahu tuddanni inda mutane suke cikin ruwa inda ake makala bakara a wurin bakin ruwa to ko ina kan kalla ba a mai da ran dan adam bakin komai ba ba a mai da fata bakin komai ba ba a mayar da alfasha bakin komai ba ba a mayar da cin amana bakin komai ba ba a mayar da saba alkawari a bakin komai ba ko ina kuma na ai ka fa matsala in ji umar ina ita ne ومن ظلم الفتى كظالم كفاته فجار واتقوا شوتا على وذهبت البركات البركة ترحي yanzu in ka in ka sai ka ebi kuɗi a lalabar ka shiga kasuwa ka sai abu ka zuwa wani lalabar kuɗi ba ka za ki karbu kafin ku kuɗi ba albarka ba albarka ba ka je yanzu ka samu gona kai ta ƙila mugarci haka kai ta haƙe haƙe kai ta haƙe haƙe ko ta na wata abincin haram da kudura da ina da nan da ke ba na karatu na da ni ke ke ba da kan ba an sai an tabi da albarka ba ka shi ga buhu uku ka tashi da mudu uku أنا إذا نبي مبارك يكون كامتي حتى إن إذا كانت غنيمة ضابت البركات فغالي الله وكلت الخيرات فالحين يائكا خير جنبو بي خمسو جنبو بي سنة كلام نبو سنة كلام هذا جنبو بي سنة كلام وحررت الوحوش ko a daji dabbobin kaso na daji masu rane wannan ko bindigogin da ake sake a daji ai wannan dabbobin nan ba su da katako balla da nan san wajen zuwa shi inda ake sake ne ko ana ake jawo turu da kamar ake kalla a ga yadda suka mai da hankali ko da saboda inda suka yi na bayar yi ne inda zaka a yana faruwar a ji daɗi ta koma da daga duk ba haka na kuma kada mu kuma ya yi ku ba ya kai sa amma shi ma ko ya dai tunda yadda kai wayo ka gano inda tsuntsaye suka akwai ajiye shi ma mugun ya ga tsuntsaye ke yanzu mutane sun taru kan wani ne kuma da wuri bari in kara ka sa hakan ne mu kama Allah a tsaya kawai sai wuce ayi in an mutu shi ke nan muna da uzuri a gaban Allah a zalafi wuku wata kaddara al hayatu rayuwa ta gwamnati mana har ta cikin gida har ta cikin gida anan take ba to da ai ka je ku yau da kike a waje dan ka dawo gida ka zama da kaya ka nemi wuri ka kwanta to kun ba ta kwanto a gidan kuma ba abin da ya mana Allah ba kawai shi yasa dan uwan ka bai magana ba daɗi to saboda ne in ya tashi wannan iri ya saba ma kace ika ba ce a ah, ba haka ba ba ne zai ma idan da ma abun da zai baka da nasa da shi saboda haushi ya saba mata wata kaddara fil hayatu min fiskin darama ta dalilin fasikancin azzalumai Allah ya kwashe duka komai na shi nan da zuwa sai da abun da ba a raba ba lamari da kafin ulhari hasken wani na kuka yake daga da yanzu haske ya tsaro ya haska mu to wannan hasken yana kai kwamfulan da Allah hmm? tun da fitila ce an haska mana mai aiki daga da Allah da na haska fitila ɓarna suke da ita eh, tun da wannan fitila ma'asha na hara ma'asha mu je mu na yin abinci to an haska ranar ya tafi safa kuma wani yanzu kuma za a ce saka rana ta fi ta dare a yan tsara ki suna nan da ake ba da dare ake bahu da rana Allah ake yanzu wa zulmatul layli duhun dare na kuka na kai kara azzalumai maimakon Allah ya saukar da duhun dare don a huta lailu aka ce shi sakama a kwanta ka gaji da zirga-zirga wajen neman halar da dori ka kwanta ka huta da kai da iyalanka to daren barna ake daren na kai wa Allah dukkan da kake in yi musu su huta Allah ba shi na barna ku ce min al-amani al wal af'al al-fadhiha da ayyuka masu tsari hmm? ban ji ba na garin to na zuba ba mu da maka kamar misalin ne a ce wai me yake da suna a ce maka misal da zan baka ne wanda kafin da aka mana ne a ce maka an baka aiki eh? an baka aiki kila kana gadi wani wuri da ka buɗe wurin da shi ke na sai aka fara sabon Allah a ciki kai aiki kai nan a yi sabon Allah a zama ka maka rufe ba za ka kai kuka ma kai sai wani mai wurin nan wurin nan da kawarin da ke sabon Allah fati a wurin kullum in bude musu su shiga bai sabon Allah su gama ne in zo a wurin Allah na fa abin da ke a wurin ko kuma mai kayan da fa abin da ke wurin to kan wannan da ne har hasken nan bayan haska mu ba don don bautan Allah ta ne ke ka tafi kasuwa mutum a ka tafi aikin gwamnati bautan Allah ka yi ka tafi noman ka hoton Allah ka je tun da ne da aka je ka je ka nema duk inda ka tafi asken na ka bude littafi kai karatu hoton Allah kake ka zan duk wani ta kai, ta ta ɗauke na rumu dai ita muna gani to sai haske ya ce cewa Allah da shi na da ka in haska musu su yi abin da ya waje ba ba shi suke yi ba sun yi a'a sun ya kai ƙara a yi haske ya kai kaɗan mu mu ne masu laifi duhun dare da aka yi an yi duhun dare ne don mu huta ɗan mun gaji ba haka wani ke tashi yau ba tsaye ya na fila ya wane ne ya kara abin da zai kara to sai duhun dare ya zama nan ne lokacin sabo dare na yana ba sai ɗauki addashi ya fita saboda ne da rana ba zai fita da wani addar ba to kaga dubu kansa ce to Allah mai makon ka ce musu dubu su kwanta su huta su yi kaza to dubun da aka yi da dare kake amfani ana saba maka bi ba wa ba ya kai tsararin Allah ba shi ne menene baka zau'un nahari وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفضيحة وشكى الكرام الكاتبون bana ba sai an yi fasa masu rubutu suna kai tsara da kan rubutun magana da muke yi da nake inna akwai daya ana akwai daya nan yana da abun nan inda na yi inda na yi da gangan da inda na yi kaza yana ɗauka kuma da suke saurare na kowa na da su suna to sun fi da rubutu wani ake zama zunubi suna rubutawa na ake zama zunubi suna rubutawa ya Allah mutanen nan fa ba ku aikata alheri Allah zunubi fa kawai aka ta rubuta wa yanzu yake na sani kila da za a daka ta ku wannan zai to a ta da jama'a haka wannan kan kai su kashi to masu rubutu suna kai tarawa wal mu'aqqabatu ila rabbi mu'aqqabatu su ma suna kai tarawa dan da ba su ta so kuma yanzu idan ka tashi za ka tafi da inda muke zaune nan yanzu suna kewaye da nan ba a cikin da zai same ni in ka ga wani abu ya same mu daga can sama ne Allah ya ce ku ba da wuri haka wa'annan mutane sun yi zunubi ka zanna su ala kara musu zunubi a katsana musu azaba amma ba wani abu da zai iya samun mu wa'annan inda sama za ta faɗo kasa ba su tare ba. Sai da aka ce musu kuma sai ba. daga gare ni ne umarni ne sai an aiko musu cewa su kauce su shi ne za su zo su ba so su ma sun gaji da tsaronmu suna kawo ku kashe mutanen nan Allah man tsare su sabon Allah su duk wani ƙura mai kisa wanda za ta tsallo ta tawa duk wani aljani duk wani shekani duk wani menene da aka hada sun tare sun hana bayan Allah ne to amma mu kuma da aka sani mana sabon Allah muke ta kai su suna da kishin mu bi Allah to wa'inda mu yanzu in ka tashi za ka tafi suna nan rini a gabanka suna nan rini a bayanka sai ka kane musu mutane kana ba su kuɗi ka kana ba ta ranka lokaci wani na sun ishe ka Allah ka sai Allah ya tsare ka sai fadilla eh fadilla ka ji da hutu ya in ka tsare doka Allah nan san in ka tsare da zan zan tsare ya da amma kai ne ibada ne ha wannan hafaza ina hafa hafaza ai sun ne katibuna sun hafaza ko da yake hafaza sun duka da kafe gona da wayan na mu'aqqabatu wa wanda suna su mu'aqqabatu ko nan canje canje suke zuwa kaga yanzu muna na muna cikin na safe yanzu na rana sun wuce yanzu da daga sun tafi wannan na rana ne yanzu waɗannan su za su tafi sai da la'asar lokacin la'asar an ta yi lokacin za su zo na yanzu aiki ha wani ba yanzu security ne tsaro suke so suna tsaron mashin wannan kuma security ne masu ɗaukar duk abin da ma kamata ila rabbihi min kasratil fawahishi saboda alfashan da yawa a ce kana gadi mutane su karkashin mutum yana gadi mutum ana zina ka tsare lafiyan wa'in nan mutane da sauransu kuma san ga abin da suke aikatawa sabawa mai gidanku وجلبة المنكرات والقبائح وهذا يجي والله منذر بسيل عذابه abin haɗaba da mamuku kun ga wannan rayuwa da ake ciki notice ne mundiru yana gargaɗi da kwararon azaba muna hujjar da azaba a lanzu da kuma ke in an ƙada gama musu wanda hadisin da aka wau a koyaushe yanzu aka balle da azaba ya tantanta a koyaushe yau din na aka ce yau an safe da hariki ce da azaba mutuwa ake ba ga kautar wata ta hmm? hadisin azaba ya ɗauro kuma an gama saukan Allah duk wani sakon Allah da ake yi kusan za a ce maka ba irin wanda ba yi ba hmm? kaga ya karatun malamin zai maimaituwa yake wani lokacin in ya mai maimaitu kamar ka fito da gudu masu ibn za ka ce kuma ya kamata mu gode wa Allah da Allah za mu kafa haka mu kama istighfari mu kama mu jikya ayyukan mu in ma mutuwan nan ta zo ka sadda mu da alwalan mu a tafi kawai mu zuba kayan mu a jaka ta tafiya ma'anawi ba na hakika ba Allah ji kan wani bawan Allah ashi hanna hakika ne ta zai da kyawun da lafafin shi zai je ina ne da lafafin shi farkon abin da zai fara cewa a sa masa kayansa yaya lafafin nan tana nan kai amma ta ma zaman jiki jika cikin da kan ba ya ba? ya cikin da kashi duk abin da zai tana da to kan nan ta ina nan in da duk ije abin da zai fara kula da shi ma ina da wannan zai rage maka tukani da banza to wallahi yanzu mai mun bin ba mai ola mai haka inda zai sai maka mana da haka da mu jama'a wa mu'minun bilailin bala'i wannan abin da ake fike wallahi notice ne da wani dare na bala'i da zai zo in wannan wunin bai auku ba na gobe da daddare kada a daga da rahamba zalamu dubunsa ya haɗo fa'adilu ne tariki ko ɗauke daga kan hanya bala'i ya gano haɗa sai daga wannan ambaliya bi taubatin mumkinatin sai to da tuba mai yiwa wa babu ha mafito wanda kofar tuba na bude ake bude yake da farko dai ranar ba ta kullo ko yau din nan ma ta gaba ta kullo ɗaya masaushin ba mu kai gargara mutuwa ba balla na alaƙi ka ba yanzu muna daidai da mutuwa Allah ya Sau da kana kowa ya halarto da nashi laifina na na fanshi na kamar kai kafanshi ke ma ce kafan nashi. to duk mu koma mu gyara wa ka annakum bil babi ina ta ni fa na kallon ku kai ka ce kofar nan wa kada ubulika am rufe ta wa ka anna bil ka da wa kada ubulika ko ban tuba in dai yau ranar nan ta bullo ta gabar ba abun mamaki gobe ta bullo da dai an ce mana juma'a ne wa bil rahani kaman wannan jinginan وقد ذلك بالجناح وقد ذلك ولك wanda jingina ka je ka ci bashin da yake karfin eh, kudin da ka jingina Ba an kusan kwace maka yawa wabil janahi wa gada ulika sun fuke a rata shi wa sai alamun labi na zalamu ayyamun kalabin yan kalibu da sannu allazi na a azzalumai za su san cewar wanne makoma suke komawa ya ishe mu